a 'yan kwanakin nan dai mayakan boko haram sun kai jerin hare-hare a sassan jihohin borno da yobe inda suka hallaka mutane da dama ciki har da jami'an tsaro na soji da fararen hula abinda ake ganin mai da hannun agogo baya ne a yaki da boko haram waɗannan hare-hare sun kai ga cewa a makon da ya gabata gwamnatin ta bakin mataimakin shugaban ƙasa farfesa yemi oshin banjo ayyana cewa mayakan boko haram na ci gaba da mamaye wasu yankuna a jihar borno bisa wannan ne mataimakin shugaban najeriya ya kawo wata ta ziyarar aiki yau a Maiduguri domin nuna damuwa kan halin da ake ciki da kuma saduwa da masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan yadda za a samo bakin zaren magance koma bayan tsaro da ake samu a wannan lokaci. Mataimakin shugaban ya zaga inda ya gana da shugabannin al'umma da jami'an gwamnati tare da ba da tabbacin cewa gwamnatin tarayya za ta yi dukkanin mai yiwuwa ba kawai magance wannan matsala ta tsaro ba har ma da sake gina shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Concerns of rebuilding 很好 ya ce a dangane da damuwa da ake nunawa kan sake gina shiyar arewa maso gabashin najeriya shine babban kalubale da ke gaban gwamnatinmu yana kuma baku tabbacin cewa wannan shine ma muka sa a gaba a matsayin gwamnatin tarayya kwanan nan shugaban kasa ya rattaba hannu kan dokar kafa hukumar raya shiyar arewa maso gabashin najeriya abinda ke nuna cewa mun samu madogara na sake farfado da shiyar arewa maso gabashin najeriya gwamnan jihar borno kashim shatima ya bayyana cewa duk da matsaloli na tsaro da yankin ya fada ba za su daina fatar fita daga wannan matsala ba musamman da irin mai da hankali daga gwamnatin tarayya ice mun shiga mawuyacin hali a shekaru da lokuta da suka gabata amma wannan ba zai sa mu cire fatar fita daga duk wani kangi da muka samu kanmu a ciki ba kamar yadda matthew luther king yake faɗa ba a gane mazantakar mutum daga yanayin jin daɗi da ya samu kansa a ciki sai dai irin juriyarsa lokacin da ya samu kansa a lokacin kalubale da rigingimu dukkanin masu ruwa da tsaki sun yi wa mataimakin shugaban kasar jawabi da kuma gabatar da roƙon al'ummominsu shehun barno alhaji abubakar ibnu umar garbai al'amin el kanemi ya yi roƙo ga gwamnatin tarayyar kamar haka ya ce ina mika kokon bara gare ku mayakan boko haram sun kashe 'ya'yanmu maza da mata muna fata gwamnati gwamnati za ta dube mu da idon basira a dauki 'ya'yan mu aiki a kuma ba su mukamai a gwamnati kuma muna roƙo a ba mu kulawa ta musamman. Al'ummar Maiduguri dai sun yi fatan wannan ziyara ta mataimakin shugaban ƙasa za ta haifar da ɗaukar mataki na magance matsalolin tsaro da ke addabar jihar a wannan lokaci kamar yadda wani matashi mai suna Abdulmumini Garba ya shaida min. Ina so gwamnatin tarayya ta mai da hankali musamman gurin tsaro a samar mana da tsaro duk da dai gwamnati gwamnatin tarayya tana kokari sosai muna so ta kara a kara ma jami'an tsaro karfin gwiwa domin su samu courage da za su samu su yaki wannan insurgency din sannan kuma sakonmu mu matasan maiduguri a samar ma da matasa aikin yi kafin ya koma abuja sai da mataimakin shugaban ya ziyarci wata makaranta da ya gina domin marayu a nan maiduguri da kuma kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar borno ta kaddamar al'amin suleiman muhammad dw hausa daga maiduguri a najeriya